صلى الله وسلم وبارك وانعم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ان واجب المسلمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan farfajiya ta masallacin abu huraira radiyallahu an a nan sakwato birnin shehu kuma birnin sunna yau muna marikin litinin 23 ga goma sha uku ga watan ramadan sha biyu haka an kai to kun dai gane ke to shi watan jun shi ya riga ya mutu mu gare mu 29 ko ya mutu eh 29 ga watan jun shekara ta 2015 alhamdulillah mun kammala karatun suratu yusuf da suratu ra'ad duk a cikin tafsirin bana cikin shekara kwanuka goma na farko سوران كذا مفارا دقى سورة إبراهيم زوا عند الله إبام إيكو بسم الله أكرمك الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام كتاب أنزل أَرْسَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ من هو؟ الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد سوانيني الذين يستحبون الحياة الدنيا عن الآخرة ويسدون الذين الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويسدون ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را wannan sura sunanta suratu ibrahim saboda akwai ambaton annabi ibrahim alaihi salatu wassalamu a cikinta annabi ibrahim kuma shine kakan annabawa kaka na kusan arba'in da tara ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai kamar da za mu gani nan gaba cikin ƙur'ani la ya'lamuhum illa karnukan da suka wuce Allah kaɗai ke iya ba da labarinsu abubuwa da yawa ba a san su ba shi yasa malamai ke cewa ko kuma hadisi ke cewa na sabon. malaman history sun yi karya. abubuwa da yawa da ake faɗa cewa an wani daga wani ta fito wani shi haifuwa ne abubuwa da yawa cikinsu ba gaskiya ba ne ba da yawa ba a rubuta ba wanda aka rubuta ba a kiyaye ba wanda aka kiyaye bai iso ba wanda ya iso ba a da tabbas game da shi kaga akwai matsala kenan suratu ibrahim sura ce makiya kamar sauran surorin makka ta mai da hankali sosai ga sanar da mutane allah Ta tsoratar da su daga abin da zai raba su da shi shi yasa ta fara da alhuruful muqatta bismillahir rahmanir rahim alif lam ra kitabun anzalnahu ilayk wannan littafi ne da muka saukar da shi zuwa gare ka mun ga muku da alquran da alkitab mu a musulunci idan aka faɗe su ba a jingina ga kowa ba to littafin Allah muke nufi anzalnahu ilayk littafi ne da muka saukar da shi zuwa gare ka wannan ya nuna daga sama yake saukowa لتخرج الناس من الظلمات إلى النور domin ka fidda mutane daga duhun dufai daga tarin dufai zuwa ga haske kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam duniya dulum take duniya dib take babu halin kwarai babu aƙidun kwarai babu tunani na kwarai babu ɗabi'u na kwarai mutane sun lalace ba san ubangiji ba da haka ba su san haƙƙin sa ba su san haƙƙin bayinsa saboda haka duniya cike take cin da shirka daga inda ake bautan duwatsu sai inda ake bautan itace sai inda ake bautan al-zawahir al-tabi'iyya kamar itatuwa kamar rana kamar wata kamar ruwan sama akwai masu bautan ruwan sama akwai inda suke da multiple gods alihatun muta'addida Allahu akbar wata shekara na ji shekara alif da tamanin da tara na sha baku na labari wanda ke kai shi na sha faɗa musu na yi tafiya da wani ba indiya wanda mahaifinsa yana koyarwa ne a jami'ar abin a zaria a madigar ta zaria ba indiya ne army muka zauna wuri ɗaya da shi a cikin jirgi muna taɗi sai ke tambayar sa addinin sa addinin hindu yake kuma ɗaya daga cikin addinan indiya sai ne ce wa kake bauta sai ce to ai wani iyayen gidi suna da yawa din ce kamar yaya ce ai kanka komai da nashi ubangiji yanzu tashin nan da muka yi tashin musamman akwai ubangijin da ya hore mana wannan akwai ubangijin zafi akwai na sanyi akwai na ruwa akwai na wuta to cikin labarin da yake ba da ku fahimci kokolon dan adam babu tauhidi yadda take sai ke ce mini ai akwai lokacin da ake samun husuma tsakanin iyayen gidi tsakanin alloli sai bani labarin wani ya yi tafiya cikin ruwa sai ubangijin igiyar ruwa ya so ya nutsar da shi sai ya nemi agaji da ubangijin kankara sai ya daskari tekun gaba daya shi kuma ubangijin kankara da ya ga ana so a masa izgili sai ya nemi agaji da ubangijin rana sai ya darkar da ya narkar da kankarar baki daya almara kirki kuma shi ya yarda da ita ya yi amanna da ita haka iyayen gidi suka tafi a tsakaninsu har da kyan wannan da ya samu ya kubuta Allah akbar sai na suna da abin da Allah ta'ala ya faɗa a suratul nahl Allah ramu ba mu ayi ba sai na baka farkon ta ba a a ku kyale shi gidansu ne ya fi ku sanin kowane lungu a ciki na dai baka shi sura Allah ramu ka ba da gani eh mun gan shi na alhamdulillah shekara 22 muna tafsiri tare da shi kuma ni dai ko da na fara ko da ya fara jamin baki alaran mu ma da cin alqur'ani so mafi karanci nan da ko gashi shekara sa da 22 dauke da alqur'ani yana cikin farko farkon alaran mu ne mu na sokoto to amma ga ayat ta lake masa ko ko dai sai an baka farkon ta ne hmm daraba Allahu masallan rajulan ba mu ayat a ba mutane da ka karanta ma ai bismillah daraba Allahu masallan rajulan fihi shuraka'u mutashakkisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani masalan <laughs> to duniya cike take da barna gumu kaɗai ake bauta ko'ina su musamman indiya baka magana sannan zalunci ya gada duniya duk wanda da ƙarfi yana zaluntar mai rauni masu mulki suna zaluntar talakawa mazaje suna cin zalun mata to sai Allah ta'ala ya fito da wannan haskin shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasa Allah ya kira shi haske a wurare da cikin Qur'ani a sura cikin Qur'ani ya kira Al-Qur'ani da ya zo da shi haske kamar yadda anan yace ya zo ne fidda ku daga wato tare duhu duhu yasa ce zulumat zulumatun ba'dha fawqa ba'd ga ga ga ga ga duhun jahilci ga duhun kahirci ga duhun zalunci ga duhun miyagun ɗabi'u ga duhun sabon Allah in ya fidda ku zuwa ga mai zuwa ga hasken imani zuwa ga hasken shirya zuwa ga hasken ƙur'ani, zuwa ga hasken kyakkyawar rayuwa da nagartattun ɗabi'u to amma ka wannan ba zai yiwu ba sai da izinin Allah sai ce da izinin rabbihim ya zo ne fitar da ku daga duhu zuwa ga haske da izinin ubangijinku. don haka ba wanda ke gane tafarkin annabi sai idan Allah ya so amma kana da nafsin an tu'mina illa bi idnillah ba wani dan adam ko wani mai rai da zai gane gaskiya sai Allah ya yarda duk hikimarka duk iya maganarka duk daɗin bakinka duk iliminka duk ƙararar bayaninka sai in kai Ja'far Mahmudu Adam wajen bada hujja to sai ka tsaya gaban wani mai gane saboda me saboda mai gidan namu gaba ɗaya yayi bayani wasu su gane ba to ya za ka yi sai da aka yi bace la'allaka ba shi wanda saka al'alla ya kunu mu'mini shi wai kashe shakure kuma ka ka kashe kanka don bakin ciki su ki imani ba aikin ka bane in alaika illa albalagh aikin ka shine ka isar da sako amma gane wata Allah ce ko je mun karanta fa inna ma alaika albalagh wa alaina alhisabu kai ka isar da sakon sadar da shirye ga mutane aikin Allah ne sannan yi musu hukunci akan sun shirye ko sun bata wannan kuma aikin Allah ne duk ba naka ne ba idan ka fitar da su daga duhu za ka kai su zuwa ga haske ila siratul azizul hamid zuwa ga godabin ubangiji wanda shine buwayayye mai sifa ta godiya wanda godadde ne ko mutane sun gode masa ko basu gode masa ba to sai Allah ta'ala ya ci gaba da bayanin al-azizul hamid shine Allah ga asali larabci sai an kawo suna sannan kawo masa sifa amma annabi tabaraka ta'ala sai da ya kawo sifofinsa guda biyu sannan ya bijiro da sunan ila siratul azizil hamidillahi kaga maimakon ila siratil lahil azizil hamid sai ce ila siratil azizil lahi zuwa ga hanyar buwayayye godadde mai yawan godiya shine Allah kaga shi yasa Allah anan ne zai tawo majruri duk da ke akwai kira da zo da shi marfu'i amma kira'an hafs an asim majruri ne Allahi allazi tana cikin ayoyi biyu da suka fara da Allahi باب تبيو على رمت في سورة الحج كون سورة الحج تجو ونتفارد الله إيه؟ الله إلا آه. رفع السماوات الله لي تشكي تشكرا تو الله الا هو كامل اسم القرآن الله الا هو وانا اتتك سورة الحج فإنها من تقوى القلوب لكم مؤمن طب مؤمن جاء على ربما يسنع إلى وانا لازم إيه. القرآن Allah alladhi lahu ma fi samawati wa ma fil Allah shine wannan da abin da ke cikin sammai da wanda ke cikin ƙasa duka nasa ne wa wailul lil kafirin min azabin shadid bone da azaba sun tabbata ga kafirai min azabin shadid bonin nan kuma yana da alaƙa da azaba mai tsanani a duniya da azaba mafi tsanani a lahira don haka kafiri bai ji daɗi a duniya ba kafiri kuma zai ji daɗi a lahira ba to amma yana iya samun wani bangare na jin daɗi a duniya amma a lahira ma lahu fil akhirati min nasib min khalaq bai da komai a lahira saboda matukar ka zo da musulunci ba to ba kama da fayil din da za a kalle karshe ranar alkiyama su wane ne alkafirin sai Allah ba su sifofi guda uku yace allazina yastahibbuna alhayata ad-dunya على الآخرة يستحبون الحياة الدنيا كما يتوى أحب فلان الدنيا فهو يحبها وهو محبوبها ومحبها وهي محبوبته وعشيقته وأنا صندريك كنا على بيتي يحبون با سيتي يستحبون والزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى kalma ta larabci duk lokacin da kaga an yi mata dori to ma'anar taka tana da A ahabbal hayatad duniya yana da bambanci da istahabbaha akwai da yawa wanda yake son duniya amma saboda manufa mu mu ne muna son duniya amma saboda ita ce godiyar mu ta zuwa lahira muna son duniya saboda Allah ya yi mu cikin ta mu ni'imtu da ita kuma ya gaya mana cewa kul man harrama زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا ستي خالصة يوم القيامة ل ق ي ا م ة دم أ ن ك ي دنيا وما أ ن ج ل ا هي رموز ابو جنداري سكان مركا في رزق جراء الدنيا سكاني ت أ م ا أ ك ر م من شن كسو دنيا دم منفى دكسو دنيا سو نا إ ن ق ا سوني يستحبون ا الدنيا wato suna da ƙari a cikin sun sun zaƙo wajen son duniya duniyar don karan kanta suke son ta so duk wani kafiri a duniya zaka iske basic tunaninsa a duniya ne ya'lamuna zahiran min alhayati duniya wa hum an alakhirati hum ghafilun don haka duniyar ita ce manufa ta farko shi ko mumini lahirar ita ce manufa amma yana amfani da duniya don ya cin mata don haka ka ce Allah ya bamu kuɗi amma don mai ne don mai rayuwar da yake so don mai rayuwar da za ta yarda da shi kada ka so kuɗi don son kuɗin kanawa Allah ka bamu kuɗi don kano ba ta yi sai da kuɗi Allah kai ke da kuɗi Allah baka komai da kuɗi Allah mu ke buƙatar kuɗi Allah ka babu kuɗi mala bakar kuma ga bakano yana wannan addu'a ga bakano sai yana da <laughs> a wurin da wajibi Allah kai ke da kuɗi Allah baka komai da kuɗi Allah ke buƙatar kuɗi Allah ka bamu kuɗi sai malai da baka da sai ce kai roki Allah gafara sai to Allah ka gafarta mu ne bari malai wuce yace Allah Kano ba ta yi sai da kuɗi Allah ka bamu kuɗi to kaga son kuɗi dun kuɗi ke amma Allah ka bamu kuɗi mu taimaki addininka yanzu wani asusun da muke ta magana kwanan nan na manara misali idan mu sa kuɗi ba ya za a yi mu yi ya za mu taimaki waɗancan bayan Allah waɗanda suka shiga halin ta gayyara. ya za mu tallafa mu marayun da muke da su a tattare da mu to komai duniyar na kuɗi ne wannan karatun da muke sauraro yanzu nan da wani ɗan lokaci za a yaɗa shi duk jihar Sokoto ta hanyar NTA Sokoto ta ganshi nan da kwana ɗaya biyu suna TV za su ɗauka Africa TV za su ɗauka Usal za su ɗauka kafin wani ɗan lokaci duk inda ake jin harshen Hausa an ji wannan karatu da me aka yi wannan menene da Allah to Allah ka bamu kuɗi mu taimaki addini yawa amma ba ka bamu kuɗi irin son kuɗi na kanawa Allah ya ce sai gonar hayatar duniya kuma matsalar ita ce alal akhirah suna fifita duniyar su akan lahira za ka duk lokacin da maslaha ta gifta tsakanin duniya da lahira to su ba su sa hannu ga duniya mumini shi kuma a kullum lahira yake kallo wannan alheri ina sa, amma idan na same shi zai toshe mini hanyar samun lahira ka ba zan samu sa hannu ba to bambancin mai son duniya irin wannan so na su karura kenan da mai son duniya irin so na mumini bai ya taimaki addini to ba ta biyu Allah ke wai su duna sabilillah suna kokari su toshiya su hana bi Allah duk inda kafiri yake sai in bai samu dama ba amma ya fi son ya hana kai addini ya fi son ya hana daukar addinin Allah in ko ya samu rana to zai sheke garinsa kuna ji abin da yake ciki china kwanan nan ko ana azabta musulmi yan garuruwan da musulmi ke ciki an je an kafa musu ƙahon zuƙa a bi su makaranta a bi su ma'aikata a bi su harkan titi ana duka sai sun ci abinci sai sun sha ruwa ba yadda su yi azumi ba kamar wani yake mallaka ganga jikin nasu ba nasu ne ba an nuno su ah, ah, bbc london har aka yi fira da wasu daga cikinsu da wani mai fashin baki na siyasa me yasa china ta kafa musu kawon zuka kan wannan sannan an yi an yi jekadan su na birtaniya ya yi magana ya ce bai cewa uku su siyasar su ba demokuraɗiyya suke yi ba mulki dai na kama karya don haka suna iko su hana talakawan su yin abin da ba su so su addinin musulunci ba su yarda da shi ba mu kuma a gurin mu fila ne na addini ginshiki ne na addini ba ka musulunci babu azumi dole ne idan wata ramadana ya kama kai azumi su ku an ce ba sa yi yanzu dokar ta kai ma da ta tabbata kana azumi za a kore ka aiki kun kuma san cire yadda suke da aiki babu wani dan adam mahaluki wanda ya dauki aiki a kidatan kamar dan china saboda su bai awa ma ake biyan su ba wata wata ake biyan su gwargwadon aikin awannin da kai gwargwadon abin da za a biyan ka wani amintacce na a kaduna ya je ya yi odar kwamfutoci a china aka ce yara 'yan shekara sha ɗaya ɗaya zuwa sha uku su yi masa in kwamfuta miliyan da yake so za su yi mashi kai yaron kaɗan sha uku nan ko buɗe ta daure yake bai a bayan su to in guda miliyan kake so yara 'yan shekara goma sha ɗaya zuwa goma sha uku su za su kera maka kaga shi sun san muhimmancin aiki da sana'a to za a kore ka aiki in kai azumi ya sudduna an sabilillah wanda bai hana din ba baya so a ransa amma wataƙila yana da wata maslaha ta rikin hana to idan ma a ce abin da china take yau hukumar saudiya ta fito ta la'ance ta hukumar eh, syria da ta masar da ta iraki da ta sudan da duk hukumomin da shugabannin suke musulmi su la'ance su a ce ku ba musulmi yanci ba za a yi wannan ba amma jaridar ta hebdo da ta zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kafin ɗinsa ta muzanta addinin mutum biliyan biyu da ƙari a duniya ita wajen jaridar ba ta yi laifi ba yancin ta ne take yi dan za ku gane irin duniyar da muke rayuwa a cikinta wai sunduna an sabilillah suna hana abi Allah wa yabghuna iwaja suna kare a karkatar da addini sannan duk inda ka kafiri yake duniya yana gurin a canza addini shi sha'awa kai ma ina ma da za a dauke musulmi ba kawo halaga da suke cikin Ramadan ina ma da za a raba su da zuwa hawan duwatsun laraba su toga duwatsu don plato su hau ina ma za su daina wannan duki-duki da suke yi hmm? mata arne an ce mijinki ya taɓa sallah ta ce oh ya yi so biyu yayi guda kauran namo da guda kuma Kano an kace ke ba sallar idi aka niyi ba tace o shi wanka ta tudda ruwa da ɗai, da ɗai ne taɓa yi, wani gona yi waje su suna ganin wahala ce muke suna so a karkatar da addini Allah ce ulaika fi dalalin ba'id wannan suna cikin bata mai nisa akwai wahala su ji kira saboda su yi nisan da ko an kira su ba sa ci Allah kai mana kariya wa ma arsalna min rasulin illa وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيذل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه التي باونا من زل مكعيكا يزموجي كادا مزوغا وسمتانيه sai ya kasance ya iya harshensu sai da harshensu yake magana sau da duk annabawan da aka aiko a baya ana aiko su ne ga wato specific mutane wani bangare na mutane mutanen lot zuwa ga sodom mutanen annabi shu'aib zuwa ga madayana ko annabi hud zuwa ga adawa kowane annabi zuwa ga wasu mutane ake aikin to sai ya zamanto yana magana da irin yarensu domin su fahimce shi saboda in an ce sai an zo da tafinta to ana iya samun matsala mai fassara yana iya canza magana to sai ka ce a direct ake so ko ne je kada idan ya karbi sakon ubangiji ya isar da shi kai tsaye zuwa ga mutane to da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ya zamanto shi na duk duniya ne baki daya to da wani yare zai magana ko dai a bashi duk yarukan duniya ya iya su in so ya shiga ita magana da kowa da kowa ko kuma a bashi yare guda wanda ya sha malin sauran yarurrukan baki daya wanne Allah ya zaba na biyu saboda me saboda ai ya zo ne shi ma ya fara da a cikin wasu mutane waɗanda su ne za su ɗauki da awar su shiga duniya su yaɗa sabon manzon Allah menene yaren su al'ummar manzon Allah menene yarenta larabci saboda sai ya zo da harshen larabci sai isar da sako sabai suka ɗauka suka yaɗa ma duniya ka duk duniya babu wanda ya samu ladan musulunci kamar su saboda su ne jekadun manzon Allah su ne suka isar da sako ga duniya ba domin su ba da bai iso gare mu ba shi sa Allah ce ku kiyaye alfarmarsu ku kiyaye mutuncinsu tsare darajarsu duk wanda ya taɓa su baya tare da ni sallallahu alaihi wasallam to idan manzo ya isar da sako fa yudhillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha sai Allah ya batar da wanda ya so bayan ya ga gaskiya ya shirye da wanda ya so bayan gaskiya ta bayyana domin idan ba bayyana gaskiya ba ba wanda zai ganta to idan aka bayyana gaskiya shikenan fa yahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina Allah ya ce huwal azizul hakim Allah buwayayye ne wanda cikin su shi kadai ke ba da shari'a shi kadai ke batarwa duk wanda yake ya shiryar da kai a sai dai baka jagora zuwa ga shirya amma shiryawa ta Allah ce shine Allah ta'ala yake ce manzo sa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kai ba za ka shirya da wanda kake so ba Allah shine wanda yake shirya da wanda ya dama alhakim Allah shine gwani wanda a cikin gwaninta sa baya shirya da kowa sai wanda cancantacce ne ga shirya baya batar da kowa sai wanda cancantacce ne ga bata malamai sun hujja da wannan aya akan wajabcin koyon ilimin larabci ga musulmi saboda mi saboda musan saƙon Allah tunda jinkadan da aka aiko mana da larabci ne yake magana to ya kamata mu koyi larabcin nan gwargwadon yadda za mu san saƙon da ya zo da shi maimakon ya zama kullum tafinta ake mana tsakanin mu da shi ya zama to kai tsaye muna iya sauraron maganarsa wasu malamai kuma suka ce farali ne amma ba aini ba ba kowa da kowa yake wajibi ya koyi larabci ba a'a masu koyon larabci su ne da za su karantar da mutane addini gashi yanzu mun karanci larabcin mun karanci littafin da Allah ya saukar kuma gashi muna fassara muku zuwa ga yaren ku da kuke ji kuma kuka iya suka ce to idan wasu ka iya ba dole ne saura su iya ba amma fa duk da haka akwai yanki na larabci wanda dole ne tunda yace shi ba zai iya koyon Allahu akbar ba ba zai iya koyon sami Allahu liman hamidahu ba ba zai iya koyon assalamu alaikum wa rahmatullah ba ba zai koyi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmid din ba to na ba musulunci ke sai ba sa ko wani yanki na larabci da dole ne sai kayan ولقد أرسلنا موسى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يكونونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وما حقيقة mun aiki Musa in ji Allah bi ayatina mun bashi ayoyin mun bashi hujjoji mun bashi mu'jizoji guda ta an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila nur muka ce masa ka je ka fidda mutanenka daga duhu zuwa ga wannan ya nuna kenan duk annabawa suna zuwa ne hukum manzanni suna zuwa ne a lokacin da duniya ta chaɗe a lokacin da ake rikici a lokacin da ba a gane gaskiya ba a lokacin da ba a tauhidi akwai shirka to sai manzanni su wannan yana daga cikin ta'rifat da malamai suka yi na manzo cewa manzo shine wanda aka aiko ga mutanen da suke shirka annabi shine wanda aka tada shi cikin musulmi tarifin da kuka fi sani shine cewa annabi wanda aka aiko ga kansa shi kadai ko ga matarsa ba aiko shi ba manzo shine da aka aiko ga mutane malamai da sun ce ba su goyi bayan wannan fassara ba saboda ba a suranta kai a aiko ka ga kanka a ce duk da matarka ba sai ta lika ba ta ba haka annabawan bani isra'ila gaba ɗaya wa'azi suke yi لأن الذين كفروا من بني إسرائيل على ni Maryam, وعيسى بن مريم ذلك بما ya وكانوا يسألون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه wanda in an yi laifi ba sa cewa a bari to a ce tun daga wurin Allah yake zo maka da sako jibril ya zo ya gaya maka da sako amma ba za ka gaya ma kowa ba ba ba haka ba duk wanda aka aiko ba sako daga wurin Allah bai isar da shi ne sai dai isa wa iri iri ce idan aka aiko ka cikin musulmi kamar annabawan bado Isra'il galibi cikin musulmi aka aiko su to kai annabi ne sannan kun ga annabi Adam ai ba banzo bane ba manzo Allah ya bayyana mana cewa manzo na farko shine Nuh shine manzo na farko da Allah ya aiko to kakansa Adam fa kakansa Ilyas fa duk annabawa ne ba manzanni ne ba saboda me saboda babu kafirci a lokacin su so manzo shine wanda aka aiko akwai kafirci ya gusar da shi akwai shirka don ya wanke ta sabar da tauhidi Allah ya ce wa zakirhum bi ayyamillah Musa ka fidda mutanen Misra daga duhufai zuwa ga haske sannan ka tuna yadda su da ni'imomin Allah ka tuna yadda su ni imomin da Allah ya yi musu ga rayuwa inna fi dhalika li kulli sabbarin shakur hakika cikin aiko manzanni masu gargadi akwai ababen lura akwai abin ɗaukar izina akwai ayoyi likulli sabbarin shiku ga duk wani mai haƙuri kuma mai yawan godiya wannan ya nuna kenan asabar wa shukur su ne manya-manyan sifofi masu imani haƙuri da kuma godiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'amarin mumini yana ba shi sha'awa ajaban li amril mu'min al'amarin mumini na da ban sha'awa me yasa In أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له shi mumini idan ya ji daɗi sai ya ce alhamdulillah shi kenan sai wannan hamdalar ta jawo masa ƙarin nema la'in shakartum lajiyar shi na nan tafi yanzu aya guda ita za mu cimma sannan idan mugun abu ya same shi sai ya haƙuri ya bar ma Allah ya ce hasbunallah hasbiyallah ya bar ba Allah sai manzo Allah ya ce to wannan kuma haƙurin sai zame masa alkhairi sai samu masa da yadda Allah sai zanto wannan damuwar bata kai shi ko ina bata samu shi da matsala ba wa iz qala musa li qaumi izkuru ni'matallahi alaykum musa ya umarni ya bi umarnin Allah Allah ya ce wa zakkirum bi ayyamillah shi kuma ya ce uzkuru ni'matallahi alaykum ka ambata lokacin da Musa alaihi salam ya ce wa mutane sa uzkuru ni'matallahi alaykum ku tuna ni'imar Allah da yake akan ku id anjakum min ali fir'aun lokacin da ya kubutar da ku daga jama'ar fir'auna al sune jama'a jama'ar alu fir'aun jama'arsa fadawansa ministocinsa ma'aikatansa zabaniyawansa duk ana kira su alu fir'aun yasa Allah ta'ala ce annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya duk jama'ar fir'auna za a rinka wato gasa su ga wuta dare da rana ina kazan nan mai dawaci kun santa ko ta juya nan ta juya nan wata ta je makka ta ce kai lalle makka imanin su yayi yawa kaza da kanta take gasa kanta ta ce ta ga kaza tana dawaci tana gasa kanta to haka ake jinkita su annaru yu'raduna alayha guduwan wa ashiya Allah ce wa yawma taqumu as-saatu adkhilu ala fir'auna ashadda al jama'ar fir'auna za a shigar da su azaba mafi tsanani ranar alkiyama to alu fir'aun su ne zabaniyawansa ma'aikatansa yan kazaginsa to Allah ya tsartar da banu Isra'ila daga sharrinsu lokacin da suka biyo su guda guda suka biyo su kai jama'a suna kokarin su tsallake tekun Nil su ko suna kokarin su biyo su su kama su a lokacin ne ashabu Musa suke ce masa inna lamudrakun wallahi fa an gama da mu an cin mana qala kalla inna ma iya rabbi sai sayahdin Allah ya kubutar da su ya tsere da su ya fidda su Allah ya ce su munakum su al'azab jama'ar fir'auna suna gana muku muguyar raza wacce irin azaba ce azaba ce ta talautar azaba ce ta kama karya azaba ce ta zalunci azaba ce ta raba kanku wato mulki fir'auna yi irin wannan mulki da muke ce mana dictatorship na kama karya wanda baka da ikon kanka a cikinsa to sannan kuma karawa da karau lokacin da ya ji labarin annabi musa zai bayyana wa yuzabbikuna abna'akum wa yastahiyuna nisa'akum sai ce duk dan da aka haifa cikin banu isra'il in namiji ne a yanka shi amma in mace ce a batta ba komai Shi ne wa yuzabbikuna abna'akum wa yastahiyuna nisa'akum suna yayyanka ƴaƴanku maza suna barin ƴaƴanku mata da ransu fi zalikum bala'un min rabbikum azim a cikin wannan kubutarwa da Allah ya yi muku akwai bala'u akwai ni'ima akwai kyautatawa min rabbikum daga ubangijin ku azimun wanda wato ni'ima ce mai girma ko kuma wa fi zalikum bala'u a cikin wannan jarabawa da aka yi muku a cikin wannan abin da fir'auna yake muku akwai bala'u akwai jarabawa azimun mai girma min rabbikum daga ubangijin ku wa in ta'azzana rabbukum وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ آية وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا إن تكفروا إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله فإن الله لغني حميد وإن تأذن ربكم من ذلك باسل أباري ka tunayar da su lokacin da ubangijinku ta'azzana wato ya ba da shela ya sanar ya yi alkawari cewa la'in shakartum la'azidan lakum wallahi idan kuka yi godiya wallahi tabbas zai ku zan kara muku saka alkawari ne na Allah duk wanda yake godiya ga ni'ima to Allah zai kara masa wala in kafartum in ko kuka butulce kuka ki godiya inna azabi la shadid hakika azaba ta mai tsanani ce godiyar Allah tana nufin abu na farko ka yarda a zuciyarka shi maka ni'ima kada ka samu ni'ima ka ɗauka wani baka ba Allah ba da kayi haka to ka butulci abu na biyu ka furta da bakinka ka ce alhamdulillah hamdan lillah shukran lillah alhamdulillah hamdan shakirin alhamdulillah hamdan kasiran tayyiban mubarakan alai ka yaba ma Allah akan yayi maka gori yayi maka ni'ima abu na uku ka yi amfani da ni'imar nan wajen yardar da shi kada ka yi amfani da ni'imar nan wajen saɓinsa idan Allah ya maka ni'ima ya baka kuɗi ko ya baka mota ko ya baka gida sai ka ji daɗi ka san Allah ya baka ka ɗaga hannu ka ce Allah na gode ba amma ka yi amfani da su wajen saba masa to bakinka ƙarya yake baka gode ma Allah ba kai butulu ne shi yasa ya yayi yawa a cikin mutane domin ba wanda ya gode ma Allah ga ni'ima sai wanda yayi amfani da ni'imar nan wajen yin da'a wa qala Musa kuma annabi Musa ya ce wa mutanensa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an idan da ku da duk mutanen duniya duk mutanen da ke cikin ƙasa in kun kafirce ma Allah fa inna Allah la ghaniyyun hamid hakika Allah mai wadatuwa ne ba abin da ke ƙara wa mulkin sa gwabi ba abin da ke ƙara ma ikonsa faɗi duk mu taru duniya gaba ɗaya mu gode ma Allah duk mu taru duniya gaba ɗaya mu bi Allah bai ƙara Allah da komai ba duk mu taru gaba ɗaya mu ƙi Allah mu ƙibin Allah mu kauce ma Allah mu kasance ma Allah bai rage Allah da komai ba ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki shay'a يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في سعيد واحد فسألوني فأجبت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر حديث أبو ذركو مد إمام النووي يكاو تشين أربعون النبي صلى الله عليه وسلم يتي أبنجي يا فلا يتي يا كوباينا da na farkonku da na ƙarshenku da aljanunku da mutanenku duk za su taru gaba ɗaya zuciyarsu ta zama kamar ta manzon Allah ki wannan bai ƙara mini komai ya ku bayina da fada farkon da na ƙarshenku, da mutanen da aljannun da za su taru gaba ɗaya kowa zuciya ta da zan kamar ta shedan ba zai rage komai a cikin mulki na ba ya ku bayina da duk da na farkon da na da aljannun ku da mutanen duk za su taru gaba ɗaya su tsaya wuri guda kowa ya ɗaga murya ya ce Allah ga bukatata in biya ma kowa bukatarsa ba abin da zai rage ciki iko na da sarautata da wadatata da arzikina sai kamar abin da allura za ta rage in an tsoba ta cikin teku an fesuwa wa a haka akwai wanda a haka ban da Allah shi ne annabi Musa yake faɗa musu inna Allah Allah ganiyu in duk duniya ta kafirce Allah ba abin da ke cuta masa ba ka rage masa mulkinsa kuma hamidun Allah godadde ne sifofin godiya sun tabbata gare shi sunayen godiya sun tabbata gare shi ayyukan godiya sun tabbata gare shi دي الله نقول يعني هو الذي لا يحمد على مكروه سواه شيني وند كو ابين دا با اسو غني دولي اغوري مسا دمي اكو حكمه دا تسا يا سامر دا شي الم ياتكم نبؤ الذين من قبلكم ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمون يعلمهم إلا الله جاءتهم رسل بالبينات فردوا أيديهم فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريد sai manzanni suka شيء مسلمي قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون نعم وما لنا ألا نتوكل وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله الله فليتوكل المتوكلون الله غفرت ما يعينك على ما دناوا دناك أنا ثورة مسلمة ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله Allah ya ce alam ya cikum na ba'ul ladina min qablikum shin labarin al'ummomin baya wanda suka gabace ku bai zo muku bane قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعد آداوا mutanen annabi nuhu da adawa da samudawa da waɗanda suka zo bayansu la ya alamun illallah kowa bai san yawansu ba sai Allah duk wanda ya ce maka ya yi kirge su ba gaskiya ba ne Allah kaɗai san yawansu da aka yawan ƙabilun da aka yawan jama'un da an kai yawan al'ummomin da an kai wa'inda annaba su kai musu Allah kaɗai in min illa khala fiha nadhir ba wata al'umma face ne gargadi ya shuda a cikinta kuma bi ne qaumi kamar da ayar da muka karanta da ta ce da yaren al'umma malam a duba din qur'ani ne arba mutane su qur'ani ne ko tufafi to arba mu mutane amma mallakan masallaci ne na hmm, kyauta ba ce yan ƙara sai aje gobe a koma amsa Allah ya saka mun da ya kawo su da alkhairi je mai bayani ce alkur'ani da kenan ba su wadatar mutane wasu kuma ba su tawa da qur'ani daga gidajensu kuma qur'anin ne muke bita su muna so kowa ya da qur'ani rungume a hannunsa Allah ya ce walladina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah al'ummomin da ke bayan su ba wanda ya san yawan su in ba Allah ba ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat manzannin sun zo musu da hujjoji faraddu aydiyahum fi afwahihim sai suka mai da hannayensu ga bakunansu imam shinkiti a cikin abuwa bayan ya ka kuskuki da yawa na fassara wannan aya amma dai muradi shine suka tozarta su suka toshe musu baki suka ce ku shiru ba musu magana ba musu ma bayanin da kuke ya ku manzanni wa qalu inna kafarna bima ursiltum bih suka ce mu mun kafirce abin da aka aiko ku da shi ah, ashe kun fa aiko su ne aka yi amma kuma kuka kafirce to ba da sun kuka kafirce ba da Allah da ya kusa ne kuka kafirce wa inna lafi shakkin mimma na ilayhi murid kuma mu muna cikin shakku zuwa daga game da abinda kuka kuke kiran mu zuwa gare shi murid shakkun nan kuma mai karfi wato shakka wadda ta kusa kai yaqini cewa ƙarya kuke ba ai ku hankali haka ba mu da bukata da wazi abin nan da kuke kiran mu na cewa mu barbo ta, kowa mu koma ga Allah ba mu bukata shi qalat rusulum afillahi shakkun manzannin suka ce musu a'a shin afillahi shakkun yanzu akwai wani kokonto game da Allah akwai mai hankalin da ke kokonton Allah cewa shine ne makaɗaici wanda ya cancanci bauta cewa shi ne mai aiko manzanni don su isar da sako fasirin samawati wal ard Allah nan fa ne da ya kage halittar sammai da ƙasa yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum kuma yana kiran ku ne domin ya gafarta muku abinda kuka yi na zunubin ku wa yu'akhirakum ila ajalin musamma ya muku jinkiri zuwa ga wani lokaci da ya ambata qalu in antum illa basharun mithluna sai suka ce ah, to ai ku ba wasu bane ille mutane irin tunda ko ku mutane ne irin mu ba hujjar da za ta sa ku ce wato an aiko ku zuwa gare ni wanda duk za a aiko mana dole ya zama mala'ika ne to wa ya gaya musu cewa mala'ika ake aiko mutane ba taɓa aiko mala'ika zuwa ga mutane ba sai dai aiko shi zuwa ga jekadan da aka aiko mutane turiduna an tasudduna amma kana yabudu aba'u kafirai suka ce manzanni ku dai so kuke ku raba mu da abin nan da iyayenmu so kasance suna bauta to mu ba za mu bari ba mu yan gargajiya ne mu yan al'ada ne abin da iyayenmu ke ko ɓata ne mun yarda da ka san ba ce duniya irin da ce ni da duk inda Allah ya kai ka kana na yadda kai wawa maimakon ka yi fatar ka zamo kai ne sanadin tsiran kakanka ko bai ko da yana bisa fata yana bisa gurbata idan bai mutu bisa ga shirkar da Allah zai hana shi shiga aljanna ba ya zama kai ne sanadin ya samu aljanna in ka ce a'a ni da yadda duk inda ya duk inda ya yi a yi can da ni babu jahili irin wannan fa'tuna bi sultanin mubin wawaye suka ce manzanni ku zo mana da hujja ga ili mu gani to in Allah ya aiko ku ku kawo hujja to aiko manzanni ba abin su bashin hujja qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum manzanni suka ce masu mu fa kar ku dauka wasu yan mala'iku mala'iku ne haka a'a ko ku dauka wasu yan aljannu aljannu ne in nahnu illa basharun mithlukum mu manzanni mutane ne irin ku ba abin da ya bambanta mu da ku in ban da saƙo da aka aiko mu da shi zuwa gare Allah ya ɗaukaka mu da ku ne da wannan sakon amma miza ta ɗan adam ba mu da ita a kanku yadda kuke hutawa in kun gaji haka muke huta in mun gaji yadda kuke ci ku koshi haka muke ci mu koshi yadda cikin ku zai murɗe ku sheda ku yi bayan gida haka mu ma muke yi yadda kuke auren mata haka muke aure yadda kuke haifuwar 'ya'ya haka muke haifuwar su yadda kuke cin kasuwa ku saye ku sayar haka muke saye mu sayar shi yasa manzanni kiwo suke yi an yi lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake matashi sanda za a kira shi a ce zo ka kai mana kiwo a biya shi kuɗi kaga mutum ne kenan irin ka. ta wannan fuska ta ina kuka bambanta shi zaɓaɓɓen Allah ne wanda aka aiko shi da saƙo na shiryar da mutane zuwa nan bambanci yake amma a zama yan adam duk bil adam ke yadda za a ce kai wani dan wani dan wani haka shi ma za a ce muhammadu ne dan abdullahi dan abdulmutsalibi dan hashimu dan abdulmanafi dan kusayyu dan kilabu dan murrata dan ka'abu dan lu'ayyu dan galibu dan sihiru dan nazaru dan fihiru dan mudrikata dan khuzaimata dan ilyasu dan nazari dan ma'addu dan adanana jikan isma'ilu dan ibrahimu jika ko kuma tattaɓa kunne na 49 ga annabi ibrahim alaihi salatu wassalam kaga ce sansara ce ta yan adam ko aljannu ne mala'iku ne su waɗannan mutane ne sannan shi ma ya haihu ya haifi alqasim ya haifi at-tayyib at-tahir ya haifi ibrahim ya haifi zainab ita ce ma'yarsa ta farko babba sannan ya haifi ummu kulsum ya haifi ruqayya kai ruqayya ita ce gabar ummu kulsum sannan ya haifi fatima ita ce yar autarsa sannan su kuma wasu su sun hayayyafa duk matan sun yi aure sun haifu mazan ne ba su girma ba qasim da tayyib da ibrahim duk ba su girma ba amma da zainab da ruqayya da ummu kulsum da fatima kowace ta yi aure kowace ta haifi mu duk gidan banu umayya manzo Allah ya kai su dan shi aka mutu duk ƴaƴan manzo Allah guda hudu in ban da Fatima gidan manzo gidan banu umayya suka yi aure banu umayya masoyin manzo Allah ne ƴan shi suka mai da su makiyansu saboda su duk wanda an masoyin manzo Allah su ne qalat rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum manzannin suka ce musu mu ba mutane ne irin ku walakin Allah ya munnu ala man yasha min ibadi cikin haka Allah yakan yi baiwa ga wanda ya so daga cikin bayansa wa ma kana lana an na'tikum bi sultanin illa bi idnillah ba mu da wani wata hujja da zamu zo muku da ita daga wurin Allah in ba da yarda Allah ba ba wani annabin da ke kago maka samu mu'jiza da haka mu'jizoji daga Allah suke kuma baiwa ce zuwa ga waɗanda ya zaɓa daga cikin bayansa haka karamomi annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa mu'jiza saboda me saboda shi an ba da karama har cikin al'ummarsa kuma ta sace a zamanin sahabbai karamomi da yawa sun bayyana akwai sayyidina Umar lokacin da yake kan mimbari Allah ya gwada masa rundunar musulmi wadda ya tura karkashin sariya ya nuna musu ga kafirai sun biyo musu ta baya yana cikin hudubar jima'a sai ce ya sariyatul jabal aljabal aljabal sai suka ji muryar umar ga umar yana madina suka ji yana ya sariyar aljabal aljabal aljabal sai suka yi maza suka suka koma wajen dutse suka yi kariya da sai suka fuskanci makiya da suka dawo madina suka ce a'a wata rana fa ga abin da ya faru sai mutane madina suka ce mu ma umar na hudu ba mun je mun je na ya sare su jabal jabal mun san da ke madina to wannan karama umar ce amma karamar manzo Allah ce don al'ummar sa hanka ba to kaga ba wai sayyidina umar ya bushi iska yana so ya gwadama sabai karama yayi kuri ba haka abin yake ba a'a Allah ne ya kawo masa ita a daidai lokacin to an ba da labarin mujaddidi dan fodiyo cewa wani basarake ya ya shimfiɗa masa tabarma akan rijiya ya zauna bai faɗa ba to shi wanda bai fahimci karama matsayinta a shari'a ba ɗaukar yake mujaddidi ya san da rije zuwa da ya zauna da ya san da ya zauna wallahi da ya faɗa don ba a wa Allah hakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya ga abin gudu gudu yake barin sa yake lokacin da aka gaya masa jibril ya ga masa ga yahuda nan su dauki dutse za su azama tafiya sai ya bar wurin to amma ya zauna bai sani ba Allah don ya gwadi wannan bawan sani waliyin sani sai ya hana tabarmar ta fada da shi to wannan ya ce karamar ta hakika ne idan ta tabbata domin waɗanda abubuwa ne da galibi ba su da isnadi labarai ne yaya ta su ake amma suna iya tabbata al'ummar annabi sallallahu ko shi ana samun karamomi ko a yau din nan kada iya samun karamar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a ƙasar indiya ko indonesia ko makka ko sakkwato ko wani gari ba mamaki so mu an suna ba ma musun karama amma muna so a fahimce ta yadda sunna ta gwade ba wai kawai wani wali zai bushe iska yi karama waje ga ba shi in ma kuka bas abin zan yi kaza hmm? akwai yamma shi yana fasa mutuwa mutane to su wasu abin da suka dauka ma wali ma sai an bi izinin sa ma sannan za ka karbi tun tunda an bi izinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to duk wani wali ma sai an bi izinin sa wato wannan rage ma kokarin rage darajar manzon Allah ne ko kuma ce rashin sanin darajar girman manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ana nuna lokaci bari mu kokari mu kai mu kai gaba wa ma kana lana an na'tiyakum in bisultanin illa bi ba mu iya zo muku da wata hujja ko wata mu'jiza in ba da izinin Allah ba wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun kuma ga Allah ya kamata mune su dogara wa ma lana alla natawakkala ala Allah me zai hana mu da mu dogara ga Allah wa qad hadana subulana alhalin ku ubangijin mu ya shiryar da mu zuwa ga hanyoyin mu na gaskiya na shirya? wala nasduranna ala ma azaitumuna manzanni suka ce kuma wallahi muna shirin yin haƙuri akan duk wata cutattarwa da za ku yi mana wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun kuma ga Allah ya kamata mummune su ma falyatawakkalul mutawakkilun duk masu dogara ga Allah ya kamata su dogara ba ga kowa ba malam karatu bai kare ba karanta mana waɗannan ayoyi mu gani akwai buƙatar gobe sai mu sake bitar wa qala allazina kafaru وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه, من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرع يتجرعه ولا يكاد يصيبه ولا يكاد يصيبه ويأتيه الموت من كل مكان ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بمجد ومن ورائه عذاب غليظ العمى لا يماء البركة ودنا هاي بس فسر وايو وباكومي أقوي وني باو الله ده أكا سندني ينزمن تيوين أسوكر بكلمة الشهادة ما كذا مكارو سيئي أقباتو دشيدو ميكل بكلمة الشهادة أقبان جماعة بسم الله

shekarun ka da wasu shi ta tsaye tashi tsaye ta ba baka kai shekara ba daga wacce jiha ka zo daga taraba dole ka abin nan kai magana ne me ya baka sha'awa kake so ka shigo musulunci baban ka fasto ne a can taraba mm, ya sunansa makiyar to me yasa kai sha'awar kai ka musulunta Allahu akbar to kai kai kai ka wannan hmm. kai da kanka kai sha'awar za ka shigo addinin musulunci to addinin musulunci yana da mabuɗi ne kalmar la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadun rasulullah shikenan ka zan musulmi da zaran ka furta wannan kalma la ilaha illallah muhammadu rasulullah ka zan musulmi ka zama daidai da mu ka ce sunanka jacob kana da sha'awar sunan musulmi don in ka ce wani gari a gane kai dan uwa ne musulmi wani suna kake sha'awa muhammad to daga yau ka zama muhammad allah ya musulunci ka albarka kai kokari ka je za ka yi wanka yanzu ba za ka ci abinci ba har ɗan mintunan da suka rage rana ta faɗi ka kama baki za ka ci gaba da azumi yadda muke yi sannan za ka yi salloli guda biyar wannan wanka da kai da za ka yi shine wankan shigowa musulunci kuma duk lokacin da idan kana da iyali ka sadu da iyalinka to ba za ka yi sallah ba har sai ka yi wankan janaba ka koyi salloli biyar da muke yi ka karanci abin da Allah ya baka iko na alkur'ani ka kusanci in wanka musulmi domin sanin me musulunci ke bukata gare ka duk abin da aka ce mu yi za ka yi duk abin da aka ce kada mu yi kai ma za ka bar shi ka zama dan uwan mu abin da ya shafe ka ya shafe mu abin da ya shafe mu ya shafe ka Allah ya maka albarka ka zama yau ka fi mu domin kai yau babu zunubi ko ɗaya tare da kai mu kuma muna nan tattare da su da yawa sai dai muna roƙon Allah ya gafarta mana ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واعف عنا يا مولانا انك عفو كريم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما بقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الجنه دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين ودعني su بأن الله Allah قدمك لا ku قدمك وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت an la إليك